A wata sanarwar da suka fitar a wannan Asabar, 'yan adawa a karkashin inuwar ƙawancen FRDDR sun bayyana damuwa a game da yanayin taɓarɓarewar tsaron da ake ciki a yau a nan Nijar, laifin da suka ɗora alhakinsa a wuyan shugaba Isu Muhammadu, kamar yadda za a ji daga bakin ɗaya daga cikin kakakin wannan ƙawance, Alhaji Dudu Muhammadu. Waɗannan jirage na yaƙi wanda suke na a girke, mene amfaninsu? tun da an siyo su ne saboda a kare lafiyarmu a ba jami'an tsaron nan su fatattaki waɗannan 'yan ta'adda ya kiya suna na girke ba su yi amfani ba ya kori sojinan da suke da alfanu sojinan suke da karfin sanin yadda ake mulki yadda ake yaki aka waye gari waɗannan sojinan ya kauda su wasu sa soji wasu kuma aka ma tura su wa cikin ambasada ambasada kafin wani bature ya zo kasar na girka nashi kamfani nashi barikin soja sai an biyo ta zauren majalisa tukuna in sun yadda lokacin nan ne za a ba su damar su zo su girka mazauninsu a cikin kasar nan ba a yi ba haka nan mu to ganin wannan mun lura cewa shugaban isu ya kasa ya kamata a tafi da yake mai da martani akan wannan zargi mataimakin shugaban majalisar dokokin kasa bugo da ƙari sakataren yaɗa labaran jam'iyyar pendes tarayya iro sani ya bayyana cewa rashin hujja ne ya sa 'yan adawa irin wannan tunani ni na aza cewa za su yi gobe su sabke da an san ko suna da wani kokari eh, sun ce eh, isu mamadu shi ya jawo yaƙi nan ƙasar mu ta Nijar ba Nijar kaɗai ba ake kawo mu hari ana kawo ma Chad hari ana kawo ma Najeriya hari ana kawo ma Burkina hari an kawo ma Mali hari duk waɗannan su suka jawo yaƙi ƙasarsu to saboda haka kaga tun daga nan za ka gane kame-kame ne 'yan adawa suke yi ba su san ba abin da za su yi. Jam'iyyun na FRDDR a ci gaban wannan sanarwa sun alakanta yanayin da ake ciki a yau da batun zab'ukan da ake sa ran gudanarwa a ƙarshen shekarar nan ta 2020. Muka kira shi mu 'yan adawa, muka ce ƙasar nan ta shiga wani hali, mu bar ra'ayin mu na siyasa. Isu mu zo mu zo mu zama na da kai shugaba isuhu. Mu tattauna tsakaninmu mu ta kai a haɗe kamar yadda aka saba, mu tunkari dukkan wata masifar da za ta shigo ƙasar nan. A yi ƙeme me kamar yadda ya saba. Ba dan komi ba, yake shishshifka irin wannan a ganin mu saboda na farko ya zauna akan mulki ya rike mulki ya zauna isafka akan mulki shi yasa yake son shirya irin wannan zaɓe. a nan ma masu mulkin na cewa babu kamshin gaskiya hasali ma take-take na 'yan adawa na nunin ba su shirya wa shiga zaɓuɓɓukan masu zuwa ba in ji irosani babu alakar ta'addanci da zaɓe su dai kame-kame ne ba su da wata hujja suna tsoron a tayi zaɓe ba su son a tayi zaɓe kuma ba mu hana kowa ba ya zo ya shiga a dama da shi cikin shirin zaɓe ɗin su suka ƙi zuwa saboda suna tsoron a tayi zaɓe sun son ba talakawa tare da su wani binciken da majalisar dokokin ƙasa ta gudanar a kwanakin baya dangane da yadda aka kasafta kudaden sha'anin tsaro a ma'aikatar tsaro ta ƙasa da ma'aikatar ministan cikin gida ya gano cewa an tafka barna sosai saboda haka jam'iyyun frdr suka buƙaci 'yan adawa a majalisar dokokin ƙasa su ɗauki matakan gabatar da rahoton wannan bincike a gaban kotu don ganin an hukunta masu hannu a wannan al'amari in ji su. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.